وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وتاجه والتابعين ومن تبعهم بإهسان إلى المدين وبعد يومنا رانا التلاتة وندا يوة رمضان ينا كوانا قوم شاترة وما kuma daidai da goma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu wannan shine darasinmu na goma sha takwas a darasin azumin watan ramadan kuma shi ne darasi na hudu a cikin suratu asafati inda yau insha Allahu za mu tashi aya ta hamsin mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da tara amma za mu ɗan ɗauko daga aya ta arba'in da bakwai sai mu tike bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم أوانا كتابه نعم نعم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطريق مسترفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وجد سبحانه وتعالى هنا بيان ان الجنه اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون wayannan suna da wani arziki na musamman sananne ita ce aljanna kenan kamar yadda qatada ibn di'amata sadusi ya faɗa sannan a ciki ne fawakihu a kawo badal na rizqun ma'lumun ɗin fawakihu ay mutanawwi'a nau'o'i na kayan marmari iri daban-daban wahum mukramuna kuma a cikin aljanna ana karrama su ta hanyar yi musu hidima da kuma sanya su a cikin nau'o'i na ni'ima a matsayinsu na bakin Allah a cikin aljanna fi jannatin na'im suna cikin aljannu aljannatai na ni'ima ala sururin mutaqabilina akan karaga suna kallon junansu yutafu alaihim bi ka'asin min ma'in daga cikin hidimar da ake musu ana kewaya su da salka ta giya wacce take ɓuɓɓugowa daga tataccen idaniyar ruwa amma ruwan giya lafiha gaulun wadda in sun sha ta ba ta tafiyar da hankalinsu walahum an hayun zafuna kuma ba sa maye in sun sha kuma ba ta ƙarewa wa inda hum ƙasiratu tsarfi'in sannan su 'yan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar musu mataye kyawawa inin masu gwada-gwadan idanu ƙasirati tsarfi wa'anda idanunsu kallonsu sun taƙaita shi zuwa mazajensu kawai ba ruwansu da kallon wanda ba mijinsu ba shine na faɗa ajiya cewa ko mace a duniya idan ya zanto ba kowane mutum take kallo ba sai iya wanda ya halatta a gare ta to ana ce mata qasiratu tarf kamar yadda imrul qais ya faɗa min alqasiratu tarf law dabba mihwalun min ad-durri itbi al-itbi la'asara la'athara min alqasiratu tarfi لو دب مخول لو دب مخول مخول من الدر أو كما فوق الخد آه، من الدر فوق الاتبي كو فوق الخد منها لاثر وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون كيكاتي saboda kyawunsu kamar kwai ne wanda yake an adana shi a wurin da ba kowa ne yake zuwa ya taba ya ga wurin ba a nan ma na faɗa muku cewa a sifanta matar aljanna da kwai sifa ce da balarabe ya saba cewa kwai musamman na jimina yana samun tsaro gabaran ba kowa ne yake zuwa inda yake ba to da aka mace in aka kifanta ta da kwaito na ɗaya dai fara ce na biyu kyakkyawa ce mai kyan gani na uku ba ta da ƙibar da in ka kalle ta za ka ce wani abu a jikinta ya yi yawa na hudu kuma kyanta yana bayyana kwarai daga gaske kamar yadda kwai inda yake za ka ga in ba a taɓa shi ba abin da yake zuwa wurinsa na ga yana da kyau sosai wa bai zati khidirin la yura mu ta mattaci min mu'jali tajawaztu ahrasan ilaiha wa ma'sharan alaiha menene alayya hirasan lauye sirruna maktali aila kataluni to idan aka shigar da 'yan aljanna aljanna suka ga irin hidimar da ake musu fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaaluna sai wannan ya bujiro wannan suna tambaya me tafsiri yake cewa kamar yadda ibnu ashur Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa yake cewa idan fa'ida tash'aru anna ma saru ilaihi minan na'imi kana jaza'an alama sabaka min imanihim idan suka fara jin cewa ashe an kawo su aljanna ne sakamakon imanin da suka yi tazakkara ba'dhum man kana yujadiluhu fi thubutil ba'thi sai su fara tuna cewa a ashe akwai waɗanda suke jayayya da su wajen tabbatar da tashin alkiyama فحمد الله على أن هذه لعدم الإسغاء إلى ذلك الصاد take sai mutum ya ce ai na gode wa Allah wannan ni'imar ashe ta faru ne saboda ban tsaya na daka ta wani da wani da suke nema su cutar da ni su hana ni bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba to a lokacin ne sai Allah ya kawo hikayar da za ta faru tsakanin 'yan aljanna da za su dinga tambaya game da abokanansu da ba su samu damar shiga aljanna ba ibn kasir Allah ji kansa da rahama yake cewa yukhbiru ta'ala an ahli jannati Allah yana bada labarin yan aljanna ne annahu aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna sai wasu yan aljanna su zo wajen wasu yan aljanna suna tambayar junansu su shine Allah ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna qala qa'ilun minhum sai kaga ɗaya daga cikin 'yan aljannan yana cewa inni kana li ƙarinun ni a duniya ai ina da wani aboki na ok ba a karanta ba to fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu qala qa'ilun minhum قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ta ubangiji subhanahu wataala ya ce qala qa'ilun minhum sai ɗaya ringa cewa da da ɗaya inni kana qarinun ni fa ina da wani aboki a duniya ya ƙulu wanda muke tattaunawa da shi shi wannan abokin shirki ne kamar da aka rawaito ibn jarir ɓabari ya rawaito daga ta hanyar atiyatul aufi daga abla ibn abbas bi sanadin fihi a cewa wani mutum ne mashiriki yana da wani aboki wanda ya imani a duniya to shi ne sai shi abokin wanda ya imanin in ya shiga aljanna sai ya dinga tambayar in ni ka na liƙarinin ina da wani aboki a duniya ya ƙulu sai ya ce masa a innaka ya ƙulu yana ce min a innaka laminal musaddiqina wai kai yanzu ka yadda cewa akwai tashin alƙiyama kai ka gazgata ai a anta tusaddiqu bil ba'si wan nushur wal hisabi wal jaza kai yanzu ka yadda akwai tashin alkiyama ni ban yadda ba kai ka yadda yanzu cewa ranar gobe alkiyama Allah zai zo ya yi sakamako shi bai yadda ba dan haka zai iya zaluntar wanda ya ga dama a idza mitna wa kunna turaban wa idaman yanzu idan mun mutu mun zama turbaya mun zama kasa gaba ɗaya mun zama kasusuwa a inna lamadinuna wa yanzu Allah zai tashe mu yayi mana sakamako lamadinuna ai lamujazuna to shi kenan to ana ana haka tunda ya riga ya ya ya ƙaryata tashin alkiyama ɗin, ƙala. to sai masu kula da 'yan aljanna a aljanna sai su ce hal antum muttali'una to ko za ku leƙa ne a haska muku hoton 'yan wuta da 'yan aljanna ko za ku binciko ku gano ina wa abokan naku suke bi ma'ana al-mushrifuna ala ahli al-jannati sai su ce da mu'minai hal antum muttali'una ko kuma wane da wane ne suke tattaunawa aljanna dukkan su mu'minai ne Allah ya musu rahama sai ka ji malam Usaini ya ce da malam Muttala ka gani ko wani aboki na kaza da kaza sai malam Muttala ce ah to ka nemi mana a nuna maka inda yake to da kuma da wanda kake so aljanna zaka gani fabbala sai ya leƙa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya hango wannan abokin nasa a can tsakiyar wutar jahannama sawa'il jahim ay wasatul jahim kamar yadda Hassan al-Basri ya faɗa kamar yadda Ibn Kasir Allah ji kansa da rahama ya danganta shi zuwa ga Hassan al-Basri to ya leƙa sai ya hango eh, kamar yadda ƙata da yake cewa ya rawaito wani wata wani balag yake cewa zukira lana bi tamrid an gaya mana cewa wannan mutumin in ya leƙa fara'a jamajima alƙaumi taghli sai hango ƙeyar 'yan wutan ana ta farfasa su wazu kira lana kuma an ambata mana an na ka'abal ahbari ƙala. cewa ka'abul ahbar mate alhimyari ka'abun mate alhimyari ya ba mu labari cikin abin da ya karanta na isra'iliyat cewa fil jannati kuwan a cikin aljanna akwai irin tagogin nan na alkuki idza arada ahadun min ahliha an yanzura ila aduwwihi fin nari idan kana da wani maki da ya shiga wuta kana so ka ganshi ittala fiya sai a baka da baka leka ta wannan tagar idan mutum ya leka sai ya galo dan wutan ana tasa shi a wuta fasda da shukuran sai dan sai kawai mutum ya ƙara godewa ga godewa Allah to al'amarin ɗan aljanna ya san wane yana wuta wani al'amari ne da yake akwai dalilai da suke tabbatar da haka tun kafin a kai ga zuwa sakamako hadisi ya tabbata a cikin imamun nasa'i ya rawaito cewa idan mutum ya mutu idan mutum ya mutu da zarar ya mutu to idan mutum nagari ne sai 'yan uwansa da abokanansa marigaya da suka riga shi mutuwa sai su zo su tarbe shi sai su dinga ce masa lale lale lale maraba lale lale lale madalla maraba ina ka barowa ne ina ka barowa na da wani tare muke sallah da su tare muke kaza da su tare muke ittikafi da su tare muke karatu da su to zai bi ba su albashar cewa na baro su har yanzu suna nan a yadda kuka san su idan kuma an samu akasi wanda suka tambaya din ya mutu sai ce au amma a takun bai zo muku ba ba ku gan shi ba sai ce ya mutu ne sai ce sai a ce ayya zuhi wa bihi ila ummihi shi? Kenan an tafi da shi wajen uwarsa hawiya ma'ana tun daga nan su bayan Allah za su fahimci cewa ashe wanan nan da ba mu gan shi anan ba an tafi da shi zuwa wuta saboda su 'yan aljanna duk wanda ya mutu ana yi musu albishir cewa wane ma ya taho in dai ɗan aljanna ne to za su san da tahowarsa Allahu alam watakila yana da alaka da abin da za ka ga mumini yawanci mutane suna cikawa da shi sai ga mutum yana yawan ambatan sunayen wa'yansu ya fa gawa ne ya hango wani kamar ya ga wani ya ga wani to da Allah Allah ya fara nuna masa tun kafin ya mutu wani kuma ba lalle ne ya zanto ya furta ya bayyana ba to fattala a sai mutum ya leƙa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya hango wannan a cikin wutar jahim a can tsakiyar wutar jahim ala sai ce tallahi na rantse da Allah in kitta kai dai ka kusa laturdin saura kirska halakar da ni ay yaqulu mu'minu mukhatiban kafir wallahi in kitta la tuhlikani ma'ana la tuqi'ani fi rada saura irka jefa ni a cikin bala'i da halaka kana so ka jani inda kake tafiya wajen kafircewa Allah da kin yi masa biyayya walaula ni'matu rabbi ba da ban falalar ubangiji ba da ni'imarsa da yayi min lakuntu minal muhdarina da na kasance cikin wanda za a halarto da su zuwa azabar wuta amma sai dai Allah ya yi mini falala da rahama to a nan yana ƙara nuna mana hatta a aljanna ‘yan aljanna suna ci gaba da kyautata wa Allah zato kuma dama Allah ya gaya mana in suka shiga aljanna za su tabbatar da cewa ba da ƙarfin ikonsu suka shiga ba sai su ce alhamdulillahi lazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu muka yi aikin da muka shiga aljanna ba da Allah ya shiryar da mu ba mu da kanmu ba za mu iya shiryuwa ba to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce afama nahnu bimayyitin sai shi muminin ya ci gaba da faɗa wa kansa saboda irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi a wato na wannan ni'ima da kuma ta goma shi da sauke shi da ya a cikin gidan aljanna da kuma nuna masa wancan aboki nasa wanda a duniya tare suke amma kuma yanzu ga shi yana cikin wuta ana masa azaba shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya tsiratar da shi to sai ya ce afa ma na nahnu bi mayyitin <laughs> to yanzu dama mu ba mutuwa zami ba shi ɗan aljannan zai faɗa. illa mautatan al'ula ake afa ma nahnu bi mayyitin ai a nahnu mukhalladuna ghayra mayyitin yanzu za mu tabbata a wannan rayuwa ta mu ba za mu mutu ba illa mautatan al'ula banda mutuwan mu ta farko da muka yi a duniya kamar mu mamaki yake oh yanzu bayan mutuwar da muka yi aka yi jana'izan mu aka binne mu aka tashe mu aka sa mu a cikin wannan ni'ima yanzu shi kenan ba za mu ƙara mutuwa ba kaga magana ce sadirun anhu ala sabili ta'ajjub was-surur wal-ibtihaj saboda farin ciki da jin daɗi har yake wa kansa wannan tambaya afa ma nahnu mayyitina illa mautatana al-ula wa ma nahnu mu'azzabina sannan mu Allah ba zai azabtar da mu ba to kullalle inna hadha lahu al-fawz al-azim lalle wannan rayuwa da muke ciki ita ce haƙiƙanin rayuwa wacce take ta rabo al'azim wanda yake babban rabo limithili ya amali al'amiluna saboda irin wannan rabo mai girma ya kamata masu zage dantse su yi aiki su zage dantse su yi aiki domin Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da irin wannan sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya saka mana al-imam ibnu kasir Allah ya ji kansa da rama a cikin tafsiri ya yi ƙoƙarin kawo atar isra'iliya daga ibn abi hatim imam suyuti a cikin addurul mansur a sanadahu Ibn abi hatim bi sanadin Fihi Kalam kan cewa wannan ƙala ƙa'ilun minhum ɗin inni kana liƙarin ya rawaito ta hanyar عمر ابن عبد الرحمن الأبار قال أخبرنا أبو حفص قال سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية game da wannan aya sai suddi yake cewa ma zakkaraka hadha qultu qara'tuhu anifan fa ajabtu an fa ahbabtu an as'alaka anhu qala ama fahfaz kana sharikan fi bani isra'ila sai ka kissar wa'ansu mutane biyu a banin isra'ila ɗaya mumini ne ɗaya kuma kafiri ne wato sai suka rabu ya kawo dai kisar to amma gaskiya kisar ba ta da amfanin a ce dole sai an karanta ta saboda asalinta ma bata inganta ba kawai dai misali ne ubangiji ya bayar na abin da zai faru tsakanin wasu mutane biyu ɗaya mumini ɗaya kafiri babban darasin da za mu koya a nan shine ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka zama bawan allah mai biyayya kar ka kuskura ka yadda abota ta sa ka rasa rabonka a wajen ubangiji subhanahu wata'ala domin in ka kuskura kada ka ta soyayya to abokinka ko matarka ko kaninka ko ɗanka ko ɗan uwanka zai iya ɓatar da kai duk wanda abotarsa ba za ta nuna maka hanyar Allah ba to ka rabu da shi shi ne ya fi alkhairi wallahu ta'ala a'lam na'am أذلك خير نزلا شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالون إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون to ubangiji ya ce a zalika khairun nuzulan yanzu wannan labarin da muka baku na aljanna ba shi ne ya fi kyau ya zama masauki ba a gare ka ya zama so mun taɓa nema duk abin da aka faɗa idan ka mutu ka koma zuwa ga Allah wannan ba shi ya fi dacewa a ce ya zama shi ne masaukinka ba annuzul a nan ana nufin abin da ake fara tarbar baƙo da shi Shi ne ma'ana a zalika khairun nuzulan ai a hadal mazukuru min na'imil jannati wa ma fiha min ma'akila wa mashariba wa malaz khairu biyafatin wa ata ba ne yafi ba ya ubangiji shine yafi kuma shi muke so to in ka ki akwai wani kishiyarsa am shajaratu zaqqum ko kuma shajaratu zaqqum ita ce khairun nuzulan ita shajaratu zaqqum wata bishiya ce inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimina haƙiƙa mun sanya ta ta zama jarrabawa ga azzalimai kafirai kenan da fasikai wayanda ba sa bin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce mun sanya ta ta zama jarrabawa gare su domin za a azabtar da su da ita fitnatan bi ma'ana azabun inna ja'alnaha fitnatan ay azaban kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yawmahum 'alan nari yuftanuna ay yu'adhabuna zuqu fitnatakum wato ku dandani azabar da za a yi muku zuqu fitnatakum hadha allazi kuntum bihi tasta'jilun wannan ita ce azabar da kuke ta cewa a kawo muku ita to Allah subhanahu wataala ce inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin mun sanya ta ta zama jarrabawa ce ga azlimai to kamar za ka tambayi ubangiji ya ubangiji wannan wacce ce shajaratun zaƙom ɗin nan sai Allah ce inna ha shajaratun ita shajaratun zaƙom wata bishiya ce ta fi asilil jahimi wacce take fitowa a can cikin wutar jahannama inna ha shajaratun ta fi asilil jahim fi asilil jahimi a cikin wutar jahannama ka san ku da abin da aka ce maka ɗan jahannama ne to bala'i ya tabbata ga wannan abun. to a mamaki zai za sha mamaki ce ya ake yi abu zai fito a cikin wutar jahannama inna ta khuruju fi aslil jahim wasu sai suka ce abinda isa an shayar da ita ne da wuta saɓanin ragowar bishiyoyi da ake shayar da su da ruwa ya tabbata a cikin asar ingantattu cewa ɗaya daga cikin kafiran makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗar yake bayani game da abin da ya shafi ita wannan bishiya ta zaƙum sai yake cewa da mutanen makka a tadaruna mazzaƙo kun san menene zaƙo kuwa sai suka ce ba mu sani ba sai yake cewa ai wato cikwi ne ake haɗa shi da dabinan madina idan har muka je wutar yake gaya musu lana ta na ha ta zaƙuman. ai za mu caccaki wannan abincin mu ciccici to sai Allah ya ce innaha shajaratun ita wannan bishiya ta fi gaban wasa bishiya ce wacce ta fi asalin jahimi tana fitowa ne daga asalin cikin wutar jahannama sai zama raddi ne ga shi abu jahal kamar yadda mujahid ya faɗa yana cewa inna zaqqum at-tamr wa zubd atazaqqamu atazaqqamuhu zan dinga cinsa ya tabbata a cikin sunani ibn majah sunan tirmidhi da ibn majah da nasa'i daga abdullahi bin abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta wannan aya da ya karanta ta sai ce ya karanta fadin Allah subhanahu wataala ittaqullaha haqqa tuqati da ya karanta wannan aya sai ya ce ittaqullaha haqqa tuqati jama'a ku ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah falau an qatratan min az-zaqumi qatarat fi bihar duniya, da a ce ɗigo ɗaya daga cikin wutar abincin zaqum zai ɗiga a cikin tekunan duniya baki ɗaya su Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean ba su ne manya-manyan tekunan duniya wari su Red Sea, su Black Sea, su Dead Sea zuwa su manya-manyan lek-lek tafki tafkin duniya duk gaba ɗayansu a ɗauko ɗigo ɗaya na abincin zaƙum a watsa shi a cikin tekunan duniya gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'afsadat ala ahli abdi ardi ma'aishahum da duk duniya ba su ƙara jin daɗin rayuwa ba ɗigo ɗaya na zaƙum kawai fa kaifa biman kunu ta'amahu to yanzu dan Allah ya za a yi a ce ko wannan shine abin da mutum zai ci mutum idan ya shiga wutar nama. in aka fara makure shi ana danna masa azaba zai nemi a taimake shi da abinci sai a bashi abincin Allah subhanahu wataala yake cewa wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim karanta mana wa ashabu shimal ma ashabu shimal في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون kun ji yadda ‘yan wuta Allah subhanahu wata'ala zai musu, fi samumin a cikin wata iska mai zafi wacce ba sanyi a cikinta, ita ce samu. wa hamim da kuma ruwan zafi da shi za a dinga zuba musu aka kuma shi za a dinga ba su suna sha wa zillin da wata inuwa mai kusurwa uku min ya hamum ta wani abu da ake kiransa ya hamum labaridin wala karim ba sauki a cikinta ba sanyi in an kora karama ga abu an kai matuƙa wajen kora alheri a tare da shi Allah sai ya faɗi laifin da suka yi nan kanu qabla zalika mutrafina wa kanu yusiruna ala al-hinsil azim wa kanu yaquluna idha mitna wa kunna turaban wa idha mana inna na aw aba'una al-awwaluna qul innal awwalina wal na lama akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum sai Allah ce thumma innakum sannan ku ayyuhad-dalluna al-mukazzibuna ya ku batattu maƙaryata masu ƙaryata Allah la'akinun da min shajarin za ku dinga ci daga wata bishiya min zaqqum ta zaqqum saboda makaryata ne sun karyata Allah a cikin suratul dukhan mai Allah subhanahu wataala ya faɗa inna shajarata zaqqum ta'amu lafim كالمهل تغلي في البطون كغلي allah الله يقول إن شجرة الزقوم lalle bishiyar zakum ta'amul asim wani mummunan abinci ne ko kuma abincin masu sabo ne kalmuhli wato kai ka ce diddigar mai ce wacce aka gama kona man ta ƙasa ba ta da kyan gani kuma ba ta da daɗin sha takhlitul butun da zarar mutum ya ya ɗauki bishiyar yana sa ta a cikin bakinsa za ta soke shi a wuya kuma za ta dinga tafarfasa masa ciki ka ghalil hamim yadda kaga wuta yadda kaga tukunya a wuta tana tafasa to haka kuma wannan a haka wannan bishiyar za ta dinga tafarfasa wa mutum ciki to Allah ya ce innaha shajaratun lalle ita bishiya ce ta khuruju fi aslil jahimi wacce take fitowa daga asalin cikin wutar jahim a ɓal'uha wanda idan ka ga abin da take fitarwa kamar hudatta ‘ya'yanta kamar dabino idan ya fito ba yana fitar da ‘ya'ya ba to ‘ya'yan kowane ɗaya shi ake kiransa ɓal'u to ɓal'uha idan ka kalli ‘ya'yan itaciyar da suke fitowa daga jikin bishiyar ka annahu ru'usu shayatin saboda rashin kyansa yadda ka san kan kan shaydanu ne kamar kan aljanu to anan wata gwaninta aka yi a ƙur'ani wadda duk balarabe in yaji ya san an kai matuƙa wajen yin gwaninta saboda wa ya taɓa ganin shaiɗan ne ai wanda ya taɓa ganin shaiɗan amma duk duniya kowace al'umma ta san shaiɗan in za a gan shi ba zai kyau ba ko ba gaskiya ba jahis yake cewa a wannan Usman bin Bishir ne ko sunansa yake cewa wata rana ci a cikin albayan wata bayyun yace shi tunda ake ba a taba gamawa da shi a duniya ba irin so biyu yace na farko wata rana ne ya fito dama shi gajere ne kuma idansa kwala-kwala ne kuma ramin idan karami amma kwaya idan kwala-kwala mummuna ne kuma gashi mu'tazili amma kuma sai dai akwai ilimi da karatu to yace kawai sai ga wata doguwar yarinya ya kyakkyawar buduwa kawai sai ji Allah ya jarrabe shi da kaunarta Yaga ga duk duniya ba wacce yake kauna irin ta gashi shi kuma mummuna ita kuma ba magana ce ta ilimi ba ballantana ta ce zai birge ta kawai sai ya kasa jura haƙurinsa sai ya matsa kusa da ita ce baiwa Allah don Allah ina sanki ki ta ɗaka sun ta kalle shi sai ta ce to mu je raka mu tafi yace kawai sai na bayan ta muna ta tafiya muna ta tafiya sai da muka je wajen wani makeri irin mai kera kan nan da abubuwa sai ta ce masa misla haza kamar wannan sai ta tafi yace ni kuma na zauna ina ta jira na yi na auren ni dai ban ga ta da ba sai daga baya sai na ce bawon Allah na ce da makeri bawon Allah wai ina take ne mata sai ce ah ai ta tafi sai ce to ya aka yi ta kawo nan sai ce ai ban sani ba a tare kuka zo ni dai ta zo min wata rana ta ce tana so in kera mata shaidan. na sai wata ce ai ban san yadda shaidan yake ba sai daga ta zo da kai ta ce misla kai da gari ka san dai shaidan ba zai kyau ba <laughs> sai da riga sai tashi ya tafi <laughs> to kaga ai shaidan ba zai kyau ba to haka balarabe yake dama in yana so ya sifanta maka abu ya kai matuƙa wajen sifanta maka munin abu to sai sifanta maka shi da shaidan kamar yadda Imrul Qaisi yake cewa yana ba da labarin wani kwartanci da ya je yayi eh samautu ilaiha ba'da ma nama ahluha sumu wa hababil ma'i halan ala hali فقالت تباك الله إنك فاضه ألست ترى الثمار والناس أحوالي حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام وما إن من حديث ولا صالي فلما تنازعنا الحديث وأسمحت آه، مكست بغسن ذي شماريخ ميالي فردنا إلى الحسنى وردت كلامنا وردت فظلت تعبة أي إذلالي فأصبات معشوقا وأصبح بعلها عليه الكتام سيء الظن والبالي يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي محل شايكين labari ya bayan na shakiyanci wata mace ce za ta yi masa iya shege za ta masa yanga ya ce ke ba ke ba ba ala rubba yawmin qad hautu wa laylatin bi anisatin ya ce ni da ba ma rana ɗaya ba ma yini da dare gaba ɗaya ne wargi da mace mai ebe kewa wacce kyanta yadda kika san ka annaha haɗu timsali kai ka ce zanen mutum mutumi ne kasan duk yan tsanan za a yi ta mai kyau ake yin ta dai ya faɗi wasu abubuwa na shakiyanci Illu na ƙalaha, sai ya ke cewa tuna da ubun ne idza qumtu sirbali sai yake faɗa yadda yi ma sai da ya hau sama inda take suka yi musayan magana da ita ta tsine masa albarka saboda zai zo ya zuban mata da kima da mutunci amma dai da aka sai da ya je ya biya bukatarsa fa asbahatu ma'shuqan ce sai na wayi gari tana kaunata ta zama ni take so ba mijin ba wa asbaha ba'aluha mijinta da ya wayi gari shi kuma sai ya san da ya san me ya faru sai ya wayi gari alaihi alqitamu bakin ciki ya zo masa nan sayyi azzanni wal bali zuciyarsa ta ɓaci ya muna na zato ga matarsa ya ghiddu ghatit al-bakari yana gurnani irin gurnanin amalan raƙumi irin mun amalan nan in zai kisa shudda khinaquhu takaicinsa ya makure shi wai gurnanin da yake liyaktula ni wai zai kashe ni yace wal mar'u laysa bi qattali sai ta yan tauri yace ina aishi ba irin wa'annan ne masu kisa ba sai kuma ya hau kirari a yaqtuluni shi ya isa ya kashe ni wal mushrafi madaji'i bayan dogayen masu na masharifa da su nake tada kai wa masnunatun zurqun da wasu da wata babarbariyar wuka wasu barebarin wukake zurqun baƙaƙe wa nashirul na yawma idin zurqa zurqun bi ma'ana sudun wukaken baƙaƙe ne da su nake kwana a jikina ka an yabi agwali in kaga wukaken kamar haƙoran fatalwa akwai fatalwa ne amma kai ka san dai in za a yi fatalwa ba za a yi mai kyau ba ko ba gaskiya bane to sai malamai suka ce anan imrul qais ya sifanta wukarsa da fatalwa haƙoran fatalwa saboda an san dai fatalwa ba ta taɓa yin kyau ba ita ma duk jinsi ne na shayatsin ɗin da ake faɗa to don haka shi yasa anan ma Allah subhanahu wataala ke cewa tal'uha ka annahu ru'usu shayatin ya zo a cikin a wato hadisin Bukhari na ummuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta da take ba da labarin wato sihirin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam take cewa wala wala ka anna ru'usa ru'usa ru'usa shayatin muna zaton yadda ka san kawunan shaidanu ne to wannan ne kuma ya zo a cikin waƙoƙi irin na larabawa da yawa za ka ga suna ambatan shaidanu tare da cewa ba a ganinsu to da za a ga wutar zaƙum shajartun zaƙum to da ba za ta yi kyau ba imam al-qurtubi yake cewa ana cewa watakila an ambaci bishiyar zaƙum da cewa tana kama da kawunan shaidanu saboda akwai wani wani tsiro da yake fitowa a ƙasar yaman wannan tsuran ana kiransa da suna al'astun kuma ana kiransa da suna shaiɓan. to ba shi da kyan gani sai aka sifanta wutar bishiyar da take fitowa a cikin wutar jihim da tana kama da wato ainihin ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha Allah ya ce idan suka shiga wutar za a takura musu sai sun ci wannan bishiyar famali'una min halbutun sai an matsa musu sun dinga cika cikinsu da ita kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul ghashiya yace laysa lahum ta'amun illa min dari'in ba abinda za a ba su sai wani abu da ake kira dari' mugunyar abinci la yusminu yadda ka san taba haka abincin yake ba zai ƙosar da kai ba wala guni min ju'in kuma in kana jin su minu ba zai sa maka ƙiba ba wala guni min ju'in kuma ba zai raba ka da yunwa ba shi sa malamai suka haramta ta haramta da suka kwatanta ta da wannan ayar cewa abincin yan wuta su minu. ba zai sa ka ƙiba ba in za yi kwana miliyan kana ci wala guni min ju'in kuma in kana jin yunwa ba zai rage maka yunwa ba sai dai ma ya ƙara maka to haka Allah subhanahu wataala ya faɗa ثم إن لهم alaiha لشوبا من min hamim sannan kuma idan bayan sun ci din za a hada musu da wani abin shan ruwa min hamimin na tafasasshen ruwa shi ma kuma sai sun yi ihu sun yi harguwa sun yi magiya a basu ruwa Allah ce wa in yastaghisu in suka dinga neman tanyo yughasu bima'in sai aka musu wani ruwa kalmuhuli saboda tafasarsa kamar diddigan mai yashwul wuju ana ɗauko ruwan za a sa shi a sha to tiririn ruwan yadda kaga kaza ana ana dafa ta akan akan tanderu oven din nan tana juya fatar ta tana ɗayewa ba ita take cewa shawaya ba to shi ma wannan yashwul wuju yana daye fata yana dafa fata dumama ta yake yi sai kaga tana ɗayewa Allah ya ce bi isa sharabu kai cutar da irin wannan ruwa wa sa'at murtafaqa makoma ta munana to Allah subhanahu wataala yake cewa summa inna marji'ahum sannan in bayan sun sha ruwan zafin inda za a komar da su ba wai hutawa za su yi bala ilal jahimi sai a sake komar da su wutar jahim Allah ce hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimuna yatufuna bainaha wa baina hamimin anin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani Allah subhanahu wataala ya ce summa inna marji'ahum la ilal jahim innahum alfaw aba'ahum dallina yace to matsalar shine abinda isa ake musu wannan azabar saboda sun haɗu da iyayensu akan bata a halin kasancewa iyayensu batattu fakta daubihin kenan sai suka yi koyi da batan da iyayensu suke yi aka dinga musu wa'azi ana nuna musu tafarki amma suka ƙi su bi tafarkin Allah ya ce arsal arsalna ولقد ضل قبلهم كاكرتنا فهم على آثارهم يهرعون سيغا سيهرعون سنة سوري على آثارهم دومن سب تفركين إياينس baka bin tafarkin iyayenka sai ka tabbatar da cewa iyayen naka akan tafarkin shari'a suke duk lokacin da baka iya tabbatar da cewa iyayenka a tafarkin shari'a suke ba babu amfanin ka bi su saboda haka daga lokacin da kai hankali kai tunani ka balaga to hujja ta tsaya a kanka ya zama wajibi ka tsaya ka auna abin da kaga iyayenka suna kai da abin da kaga al'ummarka suna kai domin da za a yi wa wani uzuri a bashi ya ci gaba da tafiya akan addinin iyaye da an wa annabi ibrahim uzuri amma annabi ibrahim lokacin da ya kai ta walqadata na ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin sai aka baka misalin irin yadda yake ya tsaya yayi tunani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan tafarki wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard wal yakuna min al muqinin sai Allah ya bada labarin yadda annabi ibrahim har ya samu shiriya na'am ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين sai ubangiji subhanahu wataala yake cewa walaqad dalla qablahum aktharul awwalina haqiqa aktharul awwalina da yawa daga cikin mutanen farko qablahum kafin waɗannan mutanen ko kuma kafin mutanen manka balla hakika sun bata da yawa al'ummatin da suka gabata sun bata wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minina walaƙad arsalna fihim munzirina haƙiƙa mun aika musu manzanni masu gargaɗinsu su dawo da su kan tafarki amma da yawan su su dawo kan tafarki ba Allah sai fanzur kaifa kana aqibatul munzarina yanzu ka duba ka ga yaya makomar waɗanda aka jawo kunne ta kasance an gargade su an ja musu kunne sun kibi kalli yadda Allah subhanahu wata'ala ya da su illa ibadallahi almukhlasina wa'inda Allah ya tsira kawai sai dai bayan Allah almukhlasina wa'inda suke zababbu na daban saboda imanin su a kira'ar jumhur kenan ko a kira ibn kasir da abu am da ibn amir illa ibadallahi almukhlisina sai bayan Allah kawai masu tauhidi na'am ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين to da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci cewa walaqad dalla qablahum aktharul awwalin fanzur kayfa kana aqibatul mukazzibina fanzur kayfa kana aqibatul munzirina to ai akwai buƙatar misalin ina suke wa'anda aka yi musu din suka kiji tunda so ake mu kalle su domin mu guji abin da suka aikata to sai Allah ya fara da farkon annabin da Allah ya aiko shine annabi Nuh alaihi salam wasu suna cewa sunansa Abdul Ghaffar Allahu a'lamu mu dai abin da Allah ya sanar da mu shine sunansa Nuh wasu ce Nuh din saboda wai nishi da yake da numfashi lokacin da aka dake shi akan kira da yake zuwa ga addinin Allah to Allahu alamu dai abinda ya tabbata shi annabi nuhu ɗaya ne daga cikin jikokin annabi adam amma kafin shi an yi annabawa cikin annabawan da Allah ya gaya mana akwai annabi adam ɗin amma annabi adam an yi saɓani shin mursali ne an aiko shi zuwa ga al'ummarsa ko ba aiko shi ba amma zance mafi inganci wallah alam kamar shi annabi adam ba aiko shi da risala ta daban ba mana ba aiko shi da wata shari'a ba saboda duka mutane suna kan tafiɗara suna kan tafarki kamar yadda hadisi ingantacce ya nuna sai da aka yi karni goma ba a saba wa Allah saƙon farko da aka fara yi ne saƙon shi ne kabila da ya kashe habila to shi kuma ai baka ji an ce ya duba littafi ya ga wani abu ya karanta ba sai dai hankaka kawai aka sauka fa ba asallahu ghuraban to an yi annabi idris wanda aka ce sunansa akhnukh wanda Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya to shi ma az-zahir wallahu alam ba ba manzo bane annabi ne amma annabi ana saukan mai da littafi kuma shi ma yana gargadin mutane saboda Allah subhanahu wataala yana cewa kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin kar kenan annabawa za su iya yin bushara da inzar sannan kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ah, wa ma arsalna min rasulin min nabiyyin wala rasulin ko min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna eh yawa ma arsalna min qablika min rasulin wala ba wani annabi ko manzo da muka aiko illa idza tamanna sai ya karanta mutane abin da muka saukara ka gane can kuma wa anzala ma'ahumul kitab duk annaba ana saukar musa da littafi to don haka annabi idris ya zo da littafinsa amma ba mu san shi ba annabi adam ma haka akwai wasu takardu da ake faɗa kamar masu islamic studies in ana karanta abin nan imani da mala'iku sai a imani da littattafai to an ce ka imani da attaura da injila da zabura sai a ce kuma akwai wasu sheet da aka saukawa da annabi ibrahim guda goma akwai wasu guda nawa ne da aka saukawa da annabi adam ko ina aka samu isra'iliyat ne to amma dai shi annabi nuhu Allah ya aiko shi ne daidai lokacin da mutane suka bata suka fara bautar yasu da yaghus da ya'uq a wudda da siwa'a da ya'uqa da yaghusa da nasra to a lokacin su kuma su mutane mutane ne na gari. wayanda suna cikin bayan Allah masu bautar Allah akan kitsira to amma sai Allah ya dauki rayuwarsu a lokuta suka rayu daban-daban ba wai 'yan unguwa ɗaya bane ko 'yan gari ɗaya to sai zanto kowa in ya mutu mutanensa haka sai su yi ƙoƙarin sai su gina hotonsa da mutum mutuminsa wai dan in sun gani su dinga bautawa Allah irin bautar da wannan yake yi to ana nan ana nan ana nan a iya nan kawai an ga hoton wuddu sai ce a ah, eh, wuddu ai ranar ita yau azumi yake ma bari mu ai wudu iwar haka yana yana sallah mu misali kenan to ana nan ana nan su wayannan da suka yi wannan hoton iyaniyar su kenan sai suka mutu to sai ƴaƴan suka zo 'ya'yan kuma sai suka sai shaidan ya zo musu sai ce yaya ba kwa girmama wa'annan guma wannan hotuna da aka yi ai ba a yi su bane sai don a girmama sai aka fara rage bautar sai kuma aka ƙara girmama su to amma duk da haka ba a bauta musu ba to sai kuma suka huce sai jikoki suka zo sai shaidan ya zo sai ce kakannin ku fa sun kasance suna bauta ƴannan mutum mutumin to sai in ka wuce sai ka cire takalminka to sai zan ana bauta musu to sai Allah ya aiko annabi Nuhu da sauran minti nawa da Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam to sai Allah ya ce an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim kayi wa mutanen ka gargadi kafin azaba mai radadi ta zo musu haka Allah subhanahu wataala ya ce inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون haka ya kira su ya dinga kiransu amma ina sai suka ce to a'a su fa gaskiya ai suna maganin inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu'in kai kamar ma fa ma mu ma su suka ma jefe ka fa mu fa ba ma mu yadda ba fa suka dinga cewa wala in ata'tum basharan mislakum innakum idhal khasiruna in kuka yi masa biyayya kun zama mutum ne fa kun zama tababbu a ya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman a innakum lamab'usun a innakum lamukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun ai ma wannan magana banza ce ma faufau ma da abin da ake muku alkawari da shi ai ba zai yiwu ba to ƙarshe dai annabi nuhu da ya tabbatar da cewa mutanen nan ba za su bar shi ba sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce musu to ya qaumi in kana kabura alaikum maqani wa tazkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkal tunda dai matsayin nan nawa na kira zuwa ga Allah da wa'azin da nake muku ya dame ku to ni na dogara ga Allah fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku tara dukkan abin da za ku yi min ku gayyato duk waɗanda za su taimaka muku sun mala'ikun amurkum alaikum gumma sannan kar ku ji komai su maƙudu ilayya wala tunziru sannan ku kashe ni kar ku raga min to sai koma zuwa ga Allah sai ce rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara Allah na kira su dare da yini amma kullun guduwa suke wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim in na kirasu su sai su dinga toshe kullun su wastaghshaw siyabahum wa asarru sai su dage akan kafircin su wastakbaru bara su yi girman kai summa inni da'awtuhum jihara na kirasu a fili summa inni a'lantu lahum na bayyana musu وأسررت لهم إسرارا ناي أبوي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يمس وأذي ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الليل سراجا wajala shamsu siraja wallahu ambatakum min al-ardi nabata ay kam hujjoji na hankali thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ambatakum min al-ardi nabata can da karshe ma dai sai ce to amma me ya faru watta ba umman lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sai suka bi kuma wani dagutu wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba abinda suka ƙara masa sai me sai hasara wa makaru makaran kubara suka dinga kulla mun manya-manyan makirci wa qalu la tazarunna alihatakum suka dinga cewa kar ku bar gumakanku wala na wuddan wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra Allah ya ce wa qad qaballu kaseeran to a lokacin annabi nuhu da ya kai matuƙa wajen cutuwa da mutanensa. sai ce to rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara Allah karka bar gida komai kankantarsa a ban kasa in dai gidan kafirai ne innaka in tazarhum yudillu ibadaka saboda in ka bar su ma batar da bayin ka zasu wala yalidu illa fajiran kafara sannan sai addu'a rabbi ghfirli wal walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wal mu'min to sai Allah ya masa wahayi yace to je ka tsira jirgin ruwa shine Allah subhanahu wata'ala ya bada labari a cikin suratul qamar wanda naga an nuna min cewa lokaci yayi za mu gimtse anan idan Allah ya kai mu gobe in Allah ya kai mu sai mu karasa tarihin annabi nuhu sai mu ci gaba da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka masu ɗaukaka Allah ya ubangiji ka yaye mana halin da muke ciki wannan cuta ta corona da ta zo ta addabe mu Allah kai mana maganinta Allah ka ɗauke mana ita da gaggawa Allah ka dawo mana da halin mu da yanayin mu yadda yake Allah ana tsoratar da mu akan tsayawar tattalin arziki cak Allah muna roƙonka ko ya tsaya mu karka tsayar da namu Allah ka taimake mu ka taimaki ƙasar mu ka taimaki yan uwan musulmi a ko ina suke ya Allah muna roƙonka muna kawo kukan raunin mu zuwa gare ka ya ubangiji Allah ka taimake mu ka karfafe mu Allah ka sanya mana imani a cikin zuciyar Allah mu habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا muna roƙonka dukkan abin da kai alƙawari kana bawa bayinka nagari ka bamu Allah ka sa mu cikin bayinka nagari ya ubangiji marasa lafiya Allah ka tashi kafaɗinsu Allah mu bayinka ne ƙasƙantattu mu bayinka ne masu rauni mu bayinka ne marasa komai mu bayinka ne wa'anda ba mu da isa ba mu da iko Allah ka ba mu dukkan abin da kake ba wa bayinka raunana ya ubangiji ka san bukatunmu ka biya mana ya Allah wa'anda suka riga mu gidan gaskiya cikin iyayenmu da 'yan uwanmu da malamanmu da abokananmu da na ƙasa da mu da na sama da mu da makwabtanmu da wayanda suka mutu a cikin wannan annoba ubangiji Allah ka gafarta musu Allah ubangiji ka gafarta musu iyayenmu da suka yi tarbiyyarmu da malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi ya ubangiji a cikin mu nan akwai wanda ake suke da damuwa ta bashi ubangiji Allah ka warware musu Allah duk wanda yake da damuwa ta bashi Allah ka warware masa duk wanda yake da damuwa ta kuɗinsa ko haƙƙinsa da aka riƙe masa ko gwamnati ta riƙe masa ko ko mutane Allah ku masa da haƙƙinsa yan kasuwan mu Allah ka sanya musu albarka a ciki masu neman jari ubangiji Allah ka ba su ma'aikatan mu Allah ka albarkanci albashinsu yan uwan malamai na jami'a da suke cikin wani yanayi sakamakon aiko da ya faru tsakaninsu da hukuma Allah ka daidaita tsakaninsu Allah ka shiga cikin al'amarinsu yaran mu Allah ka sanya musu albarka Allah ka ba su ilimi nagari mu ma Allah ka ba mu ilimi na gari mai amfani Allah ya ubangiji muna roƙonka dukkan abin da zai nesanta mu daga rahamaka Allah ka nesanta mu ga biransa Allah da abin da zai kusantar da mu zuwa ga rahamaka Allah ka kusantar da mu zuwa gare shi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin mata masu neman mazaje Allah ka ba su mazaje nagari Allah ka ba su mazaje nagari yaran mu masu neman admission da masu son yin jarabawa ubangiji Allah ka ba su sa'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله